sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi na yau Litinin 4 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashin farko za a ji cewa hukumar aikin hajjin Najeriya NACOM ta nuna kwarin gwiwan jigilar alhazai zuwa ƙasa mai tsarki gabanin rufewar ƙarshe a ranar laraba kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zauren matasa da nasiru adamu ya kaya sai kuma shirin jaridun najeriya amma kafin nan ga baballe da halin da duniya ke ciki assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wani jami'i ya ce wata motar bas ɗin fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsohon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane sha tara tare da jikkata wasu sha biyu. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balstan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bas ɗin. Ya ce masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira daga tarkacen motar da ta lalace da kuma yankuna da ke kewaye. Jami'in ya ce da alama motar bas ɗin ta zame a kan titin da ke jike a lokacin da ake ruwan sama mai yawa kuma direban motar ya kasa sarrafa motar. 'Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantuna da ke Copenhagen babban birnin ƙasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru arba'in da kuma matasa biyu. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru ashirin da biyu da haihuwa bayan harba-harban. Ya gama manema labarai cewa babu wasu alamu da suka nuna akwai sa hannun wani a ciki, ko da yake 'yan sanda na gudanar da bincike. Thomasin ya ce ya yi hasashen dalilin harbin Lamarin ya faru ne da yammacin jiya a Fils, ɗaya daga cikin manyan rukunin kantuna a Scandinavia. A cewar shaidu, a lokacin da ya buɗe wuta, wasu mutane sun ɓoye a shaguna, yayin da wasu suke gudu a cikin firgici suna turmutsutsu. Jiya Lahadi, ƙasar Rasha ta yi ƙirarin cewa ta karɓe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu, wanda shine yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei shago ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar Jamarul luhansk kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan Rasha da ke kirarin iko da Luhansk ta kira kanta an 'yantar da su. A cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce kamar yadda Janar Sergei shago ya bayar da rahoton cewa a sakamakon nasarar yakin da rundunar sojojin Rasha suka yi tare da wasu gungun 'yan bindiga na jamhuriyar jama'ar Luhansk sun kafa cikakken iko kan birnin Lysychansk da wasu matsugunai da ke kusa da su mafi girma daga ciki su ne belgorodka Novodoroshex, Malorezin Tsebo da Belaya Gora. Ma'aikatar tsaron Ukraine a wata hira da BBC ta yi watsi da ikirarin na Rasha tana mai cewa Lysychansk baya ƙarƙashin cikakken iko na sojojin Rasha. da kuma abokanansa na 'yan aware amma ta yadda cewa sojojin ukraine za su iya ja da baya daga sassan birnin yayin har-har masu tsanani na rasha to kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su gabanin tsayuwar arfa a ranar juma'a mai zuwa hukuma alhazan najeriya nacom ta ce ta yi nasarar jigilar alhazai 25 cikin 43 wanda tuni suka isa saudiya waɗannan alhazan sun hada ne da na jihohi 33 da na jirgin yawo 9,000 da 'yan kai Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Na hakon da ke amfani da kamfanonin jirage uku biyu na gida ɗaya na Saudiya na nuna kwarin gwiwar kammala jigilar gabanin rufewar karshe ranar Laraba. Tun Alhadin nan aka rufe damar shigar jiragen alhazai Saudiya in ka ɗebe flyners na Saudiya da kuma kamfanin Max da ya samu izinin ci gaba da jigilar. Jagoran kamfanin flyners a Najeriya Umar Kaila ya ce za su yi dua abu mai yiwuwa wajen tabbatar da duka alhazan sun samu sauƙi faralin a bana bayan dakatar da damar tsawon shekaru biyu a sanadiyar cutar annoba. Muna da manyan jirage guda hudu kowanne na ɗaukar mutum ɗari hudu da talatin. Muna iya yin abin da ake cewa back to back ka turo jirgi hudu a lokaci ɗaya su ɗauka mutum dubu ɗaya da ɗari shida su sake dawa su ɗauka. to kaga inda dama kusan du alazan da suka rage in muna da slot insha Allah za mu ɗebe su su Allah za su kwantar da hankalin su ko na flyers ne ko ba na flyers ba ne inda hukumar alazai muka samu dama suka ce mu zo mu yi muna kallon juna ba muna kallon hukumar alazai da saudi arabia daban daban ba muna kallon mu kamar yan uwan juna ne kuma mu taimaka juna insha Allah wa inda matasa samu za idan suka samu slot din nan to za mu yi amfani da su mu tabbatar da cewa mun tabbatar da duk wani alajin da ya rage a Najeriya in dai mun samu slot za mu dauke shi Allah Umar Kaila ya nuna takaicin yadda jinkirin da aka samu daga jigilar alhazan Abuja ya jawo tsaiko da kuma asarar kimanin dala miliyan ɗaya ga kamfanin. Duk da dai ya ce za su nemi rage asara daga na hakon. Amma Alhaji ya san cewa zai ke fitowa ba za a yi masa komai ba. Su kuma shugabannin Pilgrims Board din ba a hukuntawa cewa ana cewa misali a samu wani kuɗin ajiyar su a rike. In kana da Alhaji ɗari sai a ce to ka kawo kuɗin Alhaji talatin a rike kuɗin ajiya. Idan ka bari jirgi ya zo Alhaji ka bai zo ba za a ɗauka cikin kuɗin ajiyar nan. Da ba za su yi wannan abin ba. Amma amma tun da sun san ba wani abu ake musu ba ba wani hukunci mai tsauri da ita hukumar alhazi ya kamata ta yi a kai to da ba zai wani abu ba zai fara ba. jami'ar labarun hukumar alhazan fatima sanda usara ta ce akwai tsarin da aka yi bana don walwalar alhazan na musamman da kuma ci gaba da samar da abinci irin na najeriya. abincin mashair mu'assasa su ne za su ba da abinci ba hukumar alhazai ta ƙasa ba ne kuma za ta ɗauki nauyi dama a madina hukumar alhazai ta ƙasa ne a makka hukumomin jihohi ne amma aka tashi tashi aka je mu watan mu na arafa da muzdalifa wannan kuma alhaki ne da ya rataya akan hukumar alhazai ta kasa to amma bana mu'assasa su ne za su ciyar da alhazai sai da abu daya da na san shi shugaban mu alhaji sikirullahi kulli hassan ya tsaya ya dage akan shi ne alhazan mu fa ba iya cin shinkafa da kazan su suka ba kowa ne iya ba saboda haka za a haɗa mana da tuwo mu da miyan kuka da amala da dai sauransu kuma sun yadda a gaskiya bana da yawa masu niyyar zuwa hajjin sun kwance damara da rashin samun biza da kuma karancin kujerun da aka samu da suka gaza bukatun jama'a akwai mamaki yadda mutane suka nace zuwa hajin bana duk da tsadar da kujerar ta yi mafi tsanani a tarihi da hakan ke nuna marmarin musulmi kan wannan babbar ibada nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu kaya har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baban dauke da labaran duniya kashi na biyu. Al'ummar kasar Georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin 'yar takarar zama memba a kungiyar tarayyar Turai. Kasar da ke yankin tekun Bahar al-Aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar Turai suka yanke shawara a ƙarshen watan Yunin da ya wuce na jingine buƙatar Tiblis na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan bawul na siyasa. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama, wadda akalla mutane dubu ɗari da ashirin suka fito kan tituna a ranar ashirin ga watan Yuni, wanda manyan ƙungiyoyi masu rajin kare dimokuraɗiyya suka shirya tare da goyon bayan jam'iyyun adawa. A yammacin jiya Lahadi, sama da mutane dubu talatin da biyar ne suka taru a wajen ginin Majalisar Dokokin Jojiya inda suka tare cunkoson ababen hawa a babbar hanyar tiblis babban birnin kasar Jojiya a cewar wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. Masu zanga-zangar suna daga tutocin Jojiya da na EU, kana suna rera taken ƙasa yayin da da yawa ke rike da alluna da ke ɗauke da mu a turai muke. Shanghai ta sake buɗe wurin shakatawa na Disney Resort kuma tana shirin bari a ci abinci a cikin ɗakin sayar da abinci. adadin waɗanda suke kamuwa da covid na birnin na biyu mafi girma a china ya koma sifili bayan da aka rufe birnin sama da watanni biyu jami'an kasar china sun yaba da tsauraran manufofinsu na sifili covid don dakile karuwan masu kamuwa da mace-mace daga kwayar cutar sai dai dabarun sun yi tasiri mai yawa ga tattalin arzikin kasar china da kuma hanyar samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da suka dogara kan masana'antun china da ƙarfin jigilarsu. su Ƙasar China ta sha kare manufar alamu sun nuna cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin na sifili COVID akalla har zuwa farkon bazara na 2023. A wannan lokaci ne ake sa ran za a naɗa shugaba Xi Jinping wa'adi na uku na shekaru biyar a matsayin shugaban ƙasa na biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya kuma mai tasowa da ke takara da Amurka. To gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai akashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille nemi abinka, baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji kashe su ta hanya mai kyau. Ku a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi mu kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An daina almizazzaranki ba shashanki ba satarki in ka nemi kuɗi ka tara in kai niyya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Mudin dukiya ta Madalla da fatan an shakata. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Muna kawo muku shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM kuma kuna iya sauraron mu a dukkan lokaci da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. in ana biye da shirin na zauren matasa na jihar kebbi ne inda muke tattauna da matasa masu sana'ar noma a garin mai yama matasan sun bayyana yadda sana'ar noma kan mai da bawon damuna baturen rani zauren na tare da nasiru mai yama haddabi musa mai kwamfuta nura musa abdullahi muhammad da sa'idu ibrahim aka sa gyada a nan ana samun yabanya sosai kai ba a magana ya ga sa gyada kam gaskiya a karamar hukumar mai amma gaskiya gyada ta fi komi muhimmanci a karamar hukumar gaskiya ta muka fi noma don ta yi tasiri sannan sai dawa da kuma gero gaskiya su ma suna yi sosai da sosai to wa kifa eh gaskiya ana yi amma dai ba kamar wayannan ba don gaskiya su ne suka fi komai gaskiya tasiri a nan karamar hukumar mu ta mai amma. Sa'adu Ibrahim kai me kake nomawa ne ina noma abu biyu zuwa uku na farko dai ita shinkafa mukan koma can gefe mu yi amfani da ita Muka iya zuwa nan makotanmu mu an wurare kamar jingina ko ko kela'i haka kuma daga ciki akwai waɗanda mun ka da kanmu waɗanda suke duk shekara muna zama noma su idan lokacin damina ya kuma mukan dawo gida don muga ga cewa mun yi kokari mun shiga irin gyada dawa gero maiwa wake da sauransu muna kokari akan su sosai kuma sai ga Allah ta ma'ajin albarka idan aka ci muka damina ta kama ka zo ka iske irin yadda gyada ka ya banya wani lokaci wa irin dan sai da muka sai mu zauna mun ta muke ma da lokaci na sai da muka kawai mu ya kama saboda ta muga amma karawa ta ta ta yi ganin gaskiya wannan abin yana birge mu irin yadda take dokar yema kuma take kara abu abubuwa da baka yi tsammani ba jin kaɗan kuma sai ya ga mun kuma zama wani talake mun kai kaka. <laughs> an zan sarakai wato ba za yi ne ba ka wata da nake magana yi bawan damuna bature rani da ake faɗa din nan ma'ana wanda duka yi wahala da damuna in rani aka gan shi da haske yana ta sauye-sauyen abubuwa na rayuwa yana sabon fenti da gini <laughs> an san cewa ya yi kokari ya eh. wallahi kan haka na saboda idan an kasu ma an kai kaka da nake gaya ma an kan ganin wallahi sai ka ci irin yan fito kan nan na karshen zamani na akan jin daɗin da muka yi saboda walwala sai ga komi mara ta komi lahiya lau sai da zamu sai ga mun sarrafa kuɗin tun da mun riga mun same su dan shashe ga lamu dan wani lokaci kuma kamin mu koma kuma kuma mu koma na shinkafa shi kuma kuma idan shinkafa ta kun ka ga yanzu a halin da ake ciki yanzu gaskiya muna cikin walwala sosai saboda shinkafa ta yake kuma ta kan kama yanzu ka gane mu sai a hankali yayi kyau kwarai bari mu je zagaye na karshe za mu fara daga kan Nasiru mai yama zuwa har gare ka Sa'adu Ibrahim sai mu tattauna shin Nasiru faɗa mana gaba ɗaya zantawar nan menene ku matasa kuke bukata saboda ku ci gaba da ɗaurewa kan wannan tafarki na dogaro da kai a nan jihar Kebbi. Na farko mu matasa kalubalen mu duk bai fi akan wannan abin da haɗabi da nur suka magana akan taki zamani bangaren noma. Saboda ana magana noma to duk bai wuce taki da kuma fetur ba. Kan da Allah man fetur ya tsada sannan zaka ji farashi ne ko ina ya bambanta da sauran wurare. nan ka an samu ka ɗari biyu da tamanin ko ɗari biyu da naira biyar nan ɗari da tamanin da biyar nan ɗari da tsayin wanda yake babu control price na man fetur wanda yake talaka zai sha wahala wajen sayan man fetur wajen noma rani muna kira ga gwamnati tun daga tarayya cewa babu abin da talaka zai amfana ga gwamnati abu biyu ne bangaren nepa da kuma bangaren man fetur wanda ke idan man fetur ma ya tsada za ka komi ya hau musamman za ga an ce ai abu ya tsada na kayan masarufi sannan abu na biyu kalubalen da nake son in yi magana akan magana da nuna a baya na cewa rufe boda wanda ke ya jawo mana kayan musulmi da kona ba a'a kalubale mu an rufe muna bora ba mu shigowa da kaya amma mu ana fitar da namu wannan ni adabi ne haka idan ana bari mu ma mu shigo da nazo ina ba mu da salama abin da aka kasuwanci ka shigo a shigo ma shi na zai sa kasuwancin ta ya dore amma an sai naka amma kai baka ce ka sau ba kaga babu wani canjin na na kasuwanci wanda ke zaka an loda hatsi ko gyada ko shinkafa ko wani an loda an ce ka wai Nijar akai ko Togo ko Ghana amma manja ko shinkafa ko wani an ce wai ba a shigo a ita amma mu ana fitar da namu to muna cewa gwamnatin tarayya musamman ma gwamnatin tarayya masu shige da fice na kasa kwastam cewa sai mu kawo mana su diba wannan abin da cewa abin da ni a na tunani akwai kuskure a ciki na cewa an hasa mu mu shiga mu shigar namu kaya amma kuma ba a bari mu shigo da na can a dole mu samu tsada rayuwa a wannan bangaren sannan bangaren taki za ka ga an zo an ba da farashi na gwamnati daban amma an kawo shi ga talaka an ci kuma ga wani price wanda ke an canza za ka ji kuma an haɗa mutum biyu ko uku zuwa hudu a ce amma sa taki mai gona kusan gona hudu ko biyar an ba ya rabin buhun taki wani da wani zai sama. Shi yasa har yanzu munan mayama ko kada da muka haɗa da noma da kiwo saboda samun manuwa takin dabbobi wani ke ne a ƙashin bayan noman jiha Kebbi musamman a na damana akan ma matsalar ma takin zamani yanzu ko takin da ya karanci na zamanin na gida ya yi karanci daga ana zuwa ana yin rami rami ana sama ana shuka kafin samu na zamani ko da ba samu kuma alhamdulillah zai iya kai har da tare shuka ta yi in dai an kai wannan rami zo wannan abu babu abin da ka kawo wani abun illa karancin samun taki dan yanzu duk wanda kaga yana wa taki a gonan na zamani to wala wannan sai babba kujera amma talaka ya yi kaɗa ya je wa yawai ke gura ke waya a taki wanda ke bon taki ya kai naira dubu talatin ta yi mudu dubu ɗaya da ɗari uku ƙaramin kwallo da asibiti kawai dubu ɗaya da ɗari wanda ke ni sai da ni gidan na sau shekarar da aka yi wani jagoya ne shuka na ga duk muru ɗaya na kawai dubu ɗaya ɗari uku wanda ke akasarin da ya samu ɗari hudu ɗari uku da hamsin amma yanzu ya kai dubu ɗaya da naira ɗari uku sai to muna kira gwamnati ta tausaya mana akan wannan bangaren na takin zamani da kuma fetur wanda ke duk shi ne talaka ya fi amfana da su ga gwamnati sai kuma gefen bangaren wutar lantarki wanda ke har yanzu nan ma wannan bangare ya ma zama halin laha da nake. Ɗabi mai kwamfuta kai ma yi mana bayanin kan na rufewa. Na ji bayani wanda na fure kuma gaskiya bayanin shi aka yake. Sai dai kuma nima akwai dan wani korafi da a musamman ga gwamnati kamata ya ake kuma gaskiya duk karamar hukumar mulki a an same ta da tana da wata makaranta ta gaba ga sakandare gaskiya ko shi yana sa za a samu matasa waɗanda za ka ga wani da ya zama sakandare ko sai a yanzan karshen karatu ne kenan saboda gaskiya kamata ya a ce karamar hukumar mulki ta samu wata makaranta wadda zan ko mallakar jiha da ta gaba ga sakandare gaskiya saboda za ka cimma wasu mutane so da yawa suna buƙatar karatu wani ma ba sa ma ya ma ya ma aka cewa ko in ya ma yanta ya ɗan kaiwa ba amma yana yana buƙatar ya samu makaranta ya shiga domin ya ƙara samun ilimin inganci to kaga in an ka gama da makaranta zai yiwuwa a ce za mu ci gaba da harkar noma babu ilimi noma gaskiya kasuwanci na wanda ya zama ku an ce an samu tallafi na makarantu waɗanda aka ƙara na mana baya da haka kuma a samu waɗanda ya zama ku an samu malamai waɗanda za su ba da ilimi kama ga firamare da sakandare da dai sauran makarantu yakin malaman gona a ce kuma su ma suna jawayen mu akai akai da yanzu an riga an jaya malaman gona za ka ga an yi damana ko kuma noman rani har a gama baka ga malamin gona wanda ya zo waya ba kuma suna nan suna ansa albashi wanda yake duk wata akwai abin da aka ba su kuma ba don komai ba don irin wannan abin kawai su rinka waya suna bibiya da kuma kulawa da irin yadda za su ba talakawa shawarwari wanda za su dogaro da kansu. Nura Musa. Assalamu alaikum. Alaikum. irin gaban da na samu inda haɗari mai kwamfuta da malam nasu suka yi abin dubawa ne hakikanin gaskiya kamar yadda haɗari ya magana ta ƙarshe akan matsalar ko kuma akan neman taimako na makaranta ko malaman gona to mu dai babban abu mai mahimmanci gare mu ga yi nawa bai wuce malaman gona ba saboda malamin gona yan suna biyar ka su sun kasan irin shawarar da ya kamata su kara maka idan ya bayyana ka ta yi kyau ko kuma tana bukatar wani abu za su taimaka maka da ka yi kaza ka yi kaza to sai ya zama lokaci sai ma mun tori mai takin zamu mutum suka idan muna son shuka mata kaza ne mu sai sai ka irin wanda take shi ya kamata kaga idan aka samu sabani haka na wani lokaci wani bai sani ba ya ce ya auka ya ce ya ce duk sabo bayan sai da kuma azan ya bada wani abu na daban daga ƙarshe ma killa wannan shekarar ya riga ya luzin ɗin wannan noman da ya yi. matasa ku dakata nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu kammala shirin na manoma a jihar Kebbi a madadin muryar Amurka, ni na Surwa da mayal Hikaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da vangard daya daga cikin manyan labaran jaridar vangard kamar sauran jaridun najeriya na cewa an gano wasu yara kimanin hamsin a wani coci da ke jihar ondo jaridar vangard ta bayyana cewa tunisia 'yan sanda suka kama faston wannan cocin tare da wasu da ke tare da shi wanda ake zargin kuma yaran an sato su ne inda kuma aka aje su a karkashin wannan gini na haraba wannan coci da ke jihar ta ondo sai kuma jaridar daily post jaridar daily post daya daga cikin manyan labaranta na da alaka ne da wayancan yara hamsin da kama a jihar ondo jaridar ta ruwaito kungiyar kare haƙƙin musulmai ta more na kira ga babban speto janar 'yan sandan najeriya usman alkali da ya tabbatar an gurfanar da wayanda ke da hannu a wajen rufe wayannan yara a wannan coci da ke jihar ondo babban daraktan kungiyar more professor isha akintola shine ya sanar da hakan ga manema labarai inda ya ce wannan ba karamin al'amari ba ne ganin yadda a kwanan nan aka kai hari wani coci da ke jihar ta ondo bayan wasu yara su wajen ashirin da kuma aka kama a jihar plateau wanda ake zargin wata coci ta yi garkuwa da su sai kuma jaridar da point jaridar da point ta yi tsokaci ne game da ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari ya kai kasar portugal wanda ya dawo daga wannan ziyara a ranar asabar jaridar punch ta bayyana cewa su goma sha ɗaya kenan shugaban muhammadu buhari da fita kasashen waje a cikin watanni biyar kacal sai kuma jaridar people's gazette da ake buga ta yanar gizo jaridar people's gazette dai ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu tare da gwamnatin kasar birtaniya na ganin cewa an dawo da 'yan najeriya da suka aikata muggan laifuka a kasar birtaniya zuwa gida najeriya a makon da ya gabata ne dai gwamnatin najeriya ta karbi bakuncin wasu 'yan kasar da aka dawo da su gida daga kasar birtaniya da yawansu ya kai goma sha uku rattaba hannu akan wani yarjejeniya na nufin za a ci gaba da dawo da 'yan najeriya da suka aikata laifuka a kasar birtaniya zuwa gida kenan wasu daga cikin wayanda aka dawo da sun da sun shiga kasar birtaniya ne ba tare da izini ba sai kuma jaridar premium times da ita ma ake buga ta na gizo jaridar da ta ruwaito hukumar zaben najeriya na cewa ta dage wa'adin rufe rajistan zaɓe a najeriya sabanin talatin ga watan jiya da hukumar ta ayyana a matsayin ranar ƙarshe yanzu dai hukumar ta bayyana cewa za ta ci gaba da rajistan 'yan najeriya domin ganin sun samu katin zaɓe sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran. labaran tana cewa kimanin maniyata aikin hajjin bana hamsin ne za su rasa zuwa aikin hajjin sakamakon matsaloli da ake fuskanta na jigilar maniyata zuwa ƙasa mai tsarki duk kuwa da alkawarin da hukumar alhazai ta najeriya ke ɗauka cewa za ta kwashe dokacin maniyata aikin hajjin bana zuwa saudiya kawo yanzu dai alhazai da dama ne ke ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da yadda ake sufurin maniyatan zuwa ƙasa mai tsarki babin yajibirin murai amurka daga najeriya najeriya tumadalla a gaida baban gidan jibirin da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice wani jami'i ya ce wata motar bas ɗin fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin ƙasar pakistan hatsarin da ya faru jiya lahadi ya kashe mutane sha tara tare da jikkata wasu sha biyu wani jami'an gundumar shirani da ke lardin balistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bas ɗin. 'yan sanda a ƙasar denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba harba a rukunin kantuna da ke copenhagen babban birnin ƙasar. sweden 'yan sandan copenhagen sorin thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya lahadi ya da su sun hada da wani mutum mai shekaru arba'in da kuma matasa biyu. Thomasin ya ce an kama wani matashi ɗan Denmark mai shekaru ashirin da biyu da haihuwa bayan harba-harban. Jiya Lahadi ƙasar Rasha ta yi kirarin cewa ta karɓe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron rasha sergei shogo ya sanar da shugaba vladimir putin cewa jamhuriyar jamarul hansek kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan rasha da ke kirarin iko da lansek ta kira kanta an 'yantar da su jiya lahadi al'ummar kasar georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin 'yar takarar zama memba a kungiyar tarayyar turai kasar da ke yankin tekun bahar al-aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar turai suka yanke shawara a ƙarshen watan yunin da ya wuce na jingine bukatar tiblis na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan bawul na siyasa. To masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe uku agogon Ghana da GMT. za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Solomon Abu da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin. Baba Yakubu makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.